يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 25 daren da shida ga watan biyar shekara ta 1435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 26 ga watan uku shekara ta 2014 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatun littafin da muke رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين نإمام النووي ألا يجي قصد رحمة يوزا متاشي أبابي نبيو شين باب التوبة باب لك بياني غمد توبة كلمة التوبة أحرش اللاربتي abin da suke nufi da ita komowa da baya daga aikata sabo ko ka ce janyewa daga aikata laifi shi yake nufi da attauba amma bahaushe ya mai da ita hausa aka ce attauba sai ya ce tuba kuma a fahimci cewar abinda da ake nufi barin laifi amma a shari'ance idan an ce attauba abinda ake nufi da shi yakice kai da kamewa da hana kai saba wa Allah dan Allah ana goyawa da dan Allah ka koma zuwa ga biyayyar Allah subhanahu wa ta'ala hukuncin tuba tilas dole ne kamar yadda za mu ji daga bakin imamun nawawi Allah ya ji kansu da rahama yake cewa ƙalal ulama malamai suka ce attaubatu taubatu wajibatun min kulli dhanb tuba tilas dole ne daga kowane laifi fa in kanat al-ma'siyatu bayna al-'abdi wa bayna Allah ta'ala idan sako ya zamo tsakanin bawa da Allah madaukaki la ta bi haqqi adami saban bai da alaƙa bai da dangantaka da haƙƙin wani mutum daga cikin bayi falaha thalathatu shuru to wannan tuba yana da sharaɗai guda uku haka malam ya faɗa amma wasu malaman suka ce bisa bibiya ga nastoshi na shari'a da dalilai na addinin musulunci sun nuna cewar sharaɗan sun kai biyar bayan ukun da za mu ji da imamin nawawi zai faɗa za mu ji wanda malamai suka goya da su da bai faɗo ba mala yake cewa ahadu Ha na farko daga cikin sharaɗan tuba game da saɓan da aka yi wa Allah bai da alaƙa da wani bawa an yi ƙuli'a anil yau bawan ya shuru daga yin saban da yake yi wannan sharaɗi ne daga cikin sharaɗan tuba ya bar abin da yake na saban asani sharaɗi na biyu an yandama ala fi'liha irka da na sanin aikata saban da yayi tunda yayi kafin ya bari ya riƙa da na sani da jin ba daɗin wanda ya yi kuma yanzu ya bari ya daina an samu bi kenan ya bari ya daina kuma wanda ya riga yana jin ba daɗin yin da ke wasalisu na uku daga cikin sharaɗan an ya azima ya ɗau aniya ya sa himma Allah ya oda ilaiha abada nan gaba ba zai sake komawa wannan saɓan ba har abada ina ba daɗi ga wanda ya wuce ya ciru daga ci gaba da yi kuma ya ɗaukar wa kansa ba zai ƙara yi ba kun ga an toshe dukkan kafofin guda uku na wanda ya gabata da yanzu da ake tsaka da kuma da zai zo to shari'an tuba sun kunshi wannan fa in fuqida ahadu thalatha idan aka rasa ɗaya daga waɗannan sharaɗai guda uku lam tasihha taubatuhu tuban bawa bai inganta ba tuban ya zama na gangan bai zama na gaske ba wa in kanatil ma'asiyatu idan ku saban da bawa yayi ko yake yi ta ta'allaku bi adami yana da dangantaka da wani mutum fashurutuha arba'atu sharaɗan wannan tuba hudu ne hadhihi thalatha waɗannan ukun da muka faɗa ya bari irka da na sanin wanda i kuma ya ɗauki aniyar ba zai kuma yi ba wannan ukun da ya faɗa sai ce wa an yabra'a min haƙƙi sahibiha na hudun ya kubutar da kansa daga haƙƙin mai wannan haƙƙin da ya aikata saɓan da shi ko ta dalilinsa fa'in kanat malan idan kuɗi ne dukiya ce ta wani ya taɓa au nahwa ko makamancin dukiya kamar mutunci raddahu ilaihi sai ya mayarwa da mai shi abinsa in kuɗi ne to bayan ya ce ya bar wannan sabo mu ɗauka sata ce ya tuba ga Allah da ya hana sata kuma ina jin ba daɗin yin i kuma ya ɗaukan wa kansa nan gaba ba zai ba sai kuma ya je samu wanda ya ɗaukan wa kuɗai ce gafata malam kana tuna lokaci an timar musu haka an karɓi kuɗinka ga su da Allah ka dubi girman Allah ka yafe min tumur musakan da ne ko kuma yanzu ka tumur musani an fahimta to ya nemi wato kubutar da kansa daga abin da iwa wanda yawa bayan tsakaninsa da mahalicci ya ɗaukar wa kansa ba zai ba nan gaba ya kuma daina yanzu kuma yana jan ba daɗin wanda ya wuce an fahimta ko? wa in kana hadda qaffin idan kuwa abin ya shafi wato ainihin horo na yi wa mutum ko kuma laifi wanda yake da haddi a shari'a wanda yake da horo tanadajje mai tsauri wa nahwahu da makamancin haka makanahu minhu sai ba shi damar aiwatar da hajji e babu ko shakka abinda na faɗa a kanka ƙazafi ne ƙage ne kuma ƙage irin wannan shari'a ta ce a wa mutum bulala tamanin a yi min bulala tamanin don kuɓuta daga wannan laifin da ne maka don hankalinka ya kwanta cewar wato anin an sauke haƙƙin da ke kai na na taɓa wato mutuncinka to yi haka au talaba afwahu ko kuma ya nemi ya yafe masa wani abin da ne maka din na na gaya ma abu mai ciwo ka yafe mun ka dubi girman Allah ka sariyar mun da wannan abin da ne maka ka ce ka yafe wa in kanat ghibatan in kuma laifin da i cin namansa ne yi da shi ya faɗi wani abu da ba zai ji daɗin faɗarsa ba istahallahu minha ya nemi ya halatta masa ya nemi ya sariyar masa ya yafe masa wa yajibu an ya tuba min jami'in zunubi kuma wajibi ne bawa ya tuba daga dukkan laifuffuka kada ya ce wannan da ya tuba daga shi shi kawai zai tuba da shi ci gaba da kuma tafkata asa a fa in taba min ba'dha in bawa ya tuba daga wani sashi na laifuffuka sahhat taubatuhu tubansa ya inganta a game da wannan laifin da ya tuba din inda ahalil haƙƙi a wajen ma'abota gaskiya masana shari'ar Allah min dalika zambi tubansa ya inganta daga wannan laifin da ya tuba daga yinsa wa baqiya alaihi albaqi sauran kuma laifukan da bai tuba suna nan a kansa wa qad tadhaharat dalailul kitabi dalilai na littafin Allah alqur'ani sun bayyana sun wato ainihin fito fili wasunna haka nama dalilai na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama da koyarwarsa su ma sun bayyana a fili suke ƙarara wa ijma'ul ummati haka na ma haɗuwar dandazon al'ummar musulmi ya bayyana ya fito fili ala wujubi taubati akan tilastin tuba janyewa da komowa daga yin laifi a koma ga biyayya ga Allah subhanahu wa ta’ala. to a daidai wannan gaba da malam zai shiga lissafo dalilai da jero hujjoji daga alkur'ani da hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam akan tilascin tuba da bayanai game da shi mun ambata cewar sharaɗan da ya faɗa guda uku idan haƙƙin Allah ne ya shafi laifin da bawa bawa ya zama tsakanin shi da Allah ne ba wani haƙƙi na ɗan adam a ciki ya kuma goya cewa idan kuma abin ya shafi da ɗan adam sharɗan sun koma guda hudu daidai ko muka ce to wasu malamai sun bayyana cewa bibiya ta dalilai na shari'a sun nuna akwai ragowar sharaɗai da malam bai faɗo ba imamun nawawi na farkonsu suka ce yin tuban dan Allah ina daga cikin sharaɗan tuba in za ka tuba ka tuba dan Allah ba dan ka kasa yin laifin ba ka bashi an fahimta da ko wanda yake bari laifi saboda yanzu ya fi ƙarfansa ya yi ba zai aiwatu ba to wannan ba tuba ba ne duk da dai ba zai samu laifin ba saboda yanzu baya yi ba maganar zunubin ci gaba saboda ya daina amma dai baya amsa sunan tuba da aka yi don Allah kana gane jin karfinka kuma za ka iya yi ka bari an fahimta ko suka ce to akwai yi don Allah yana ciki tambayoyi za mu kai su can gaba in kana tambaya ka tara eh. sannan bayan haka wani za ka tar da cewa ƙarfinsa aka fi shi yasa yanzu ya haƙura da laifin amma ba don ya bari ba ba dan ya tuba dan Allah ba ko yanzu an sa matakai da dabaibaye ya sa ba yadda iya ina gani yake bari amma da ba wannan dabaibaye dabaibayen to babu ko shakka zai tsunduma ciki to shi sa sai malamai suka ce to bibiya ga sauran dalilai sun nuna cewar ko da ya ce ya bari kuma ina da na sani sannan kuma ya ɗaukar kansa ba zai kuma yi ba to ya zama don Allah ya haka an fahimta sai zama in abin ya shafi iya bawa da ubangiji ne sharaɗan hudu ne ba uku ba an fahimta ko sannan bayan haka malamai suka suka ce cikon na gaba daga cikin sharaɗan ya zamanto cewa ya yi tuban a lokacin da ake karɓar tuba wannan ma sharaɗi ne in sai da aka zo ɗaukar ransa ya ce ya tuba to tubansa bai yi ba saboda Allah ya tabbatar da cewar baya karɓar tuban wanda sai da dama ta kubce masa ya tuba kamar yadda ya faru da fir'au da ya ce amantu billazi amanat bihi banu isra'il ko wa ana min ne ma yanzu na miƙa wuya ya ubangiji Allah ya ce al'ana yanzu ne zaka miƙa wuya da dama ta kubce wa qad asaita qablu ko kafin wannan lokacin kai ta bargazarka kai ta saban ka san rai yanka jarirai kashe na kashewa kwaga sai nuna cewa tuban bai ba ko sai malamai suka ce to sai ka yi tuban a lokacin da ake in sai da ka garan ka zai bar jikinka sannan ka ce ka tuba a banza sannan malamai suka ce kada ya zamanto kuma in wanda suke dab da tashin alkiyama ne sai da rana ta fito ta yamma dama yana cewa duk ran rana ta fito ta yamma to magana ta ƙare shi ya ubangiji na fato ba ni yanzu ina baka tuba ba ai dama ta wuce an fahimta to sai malamai suka ce sai an goya da wannan sharaɗin su kuma kaga bayanan nasu ai yayi ko lafiya lau to wannan shine sai malai ya ci gaba da kawo dalilai qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون كتوبة إزواغ الله كوكوما إزواغ الله باكي إنكو ياقو مؤمني لعلكم تفلحون دم فاتنكو سامر بوتا دنيا للاهرة a wannan aya Allah subhanahu ta'ala da kansa ya kira ya yi umarni ya ce wa tubu ilallah in ji Allah da kansa yake cewa ku komo zuwa gani Allah da bibiyar abin da na ce abi da barin abin da na ce a bari ayyuhal mu'minun ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah kuke bin manzo don su suke amsa kiran Allah su yi abin da ya sa su la'allakum tuflihun in ka ji la'alla in daga mutum zuwa mutum ne bisa tsammanin bisa fatan kaza ya faru in ka ji la'alla daga Allah zuwa bawa yana cewa la'allakum tuflihun dan ku rabauta ma'ana tabbas ne in ka tuba zuwa ga Allah za ka rabauta Shi ne malamai suke cewa la'alla daga Allah tabbas ce Saɓanin la'alla daga bawa zuwa bawa so da sai mala ya goya da cewar waƙala ta'ala kuma Allah maɗaukaki ya ce istaghfiru rabbakum haka yake ana ku kuma eh, amma nitawa nusukar haka tace istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ku nemi gafarar ubangijin ku sannan ku tuba zuwa gare shi ku koma zuwa gare shi amma abin da yake daidai idan aka koma wa ayar akwai wa anis taghfiru ko na kun kuma haka yake to haka shi yafi tunda dauko ayar i to ba a kuma gutsire wani gutsire nata na wau da nunin a fara da an gane ko eh, wa an istaghfiru rabbakum cewar ku nemi yafiyar ubangijinku sun matubu ilaihi sannan ku koma zuwa gare shi shi ne malamai suka ce da aka ce wa an istagfiru rabbaku abin nufi ku roƙi Allah mai renanku ya gafarta muku laifuffukanku da suka wuce in ka ji al malamai suka ce neman yafiyar laifin da kai ya wuce ku nemi Allah ya yafe muku laifuffukan da kuka yi waɗanda suka wuce bayan haka tun matubu ilai sannan kuma ku koma zuwa gare shi da bibiyar abin da ya ce ku yi da barin abin da ya ce ku bari a abin da ya rage muku mai zuwa na rayuwa sai suke nuna cewar in ka ji tuba na nan gaba ba za ka ƙara saba ba in ka ji istighfari na a yafe ma abin da ya riga ya wuce an fahimta ko sannan malam sai sake cewa wa ta'ala kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah kuma kuke bin manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sau da ƙafa tubu ila ku koma zuwa ga ku Allah da yin abin da ya sa ku da barin abin da ya hana ku bisa wato tsantsance da tantance da tace niyya don Allah sannan kuma sai Allah yake cewa taubatan nasuha amma fa tuban na gaskiya tuban nagari to a wajen wannan kalmar taubatan nasuha malamai suke cewa magana ta gaskiya bayani na daidai abinda ake nufi da attaubatun naso tuban da aka yi don Allah aka yi da na sanin laifin da ya wuce aka ɗau aniyar ba za a kuma yin sa ba sannan kuma aka bashi nan take da ake yi ma'ana duk sharɗan da muka ambata ɗin nan sun tabbata a cikin wannan tuban shi ake cewa attaubatun naso sabanin abin da wasu ke faɗa cewar aina so wani bawa ne gwanin tuba da ya iya tuba ga Allah sai aka ce ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah ku tuba ku koma zuwa ga Allah irin tuban da na so ike wa Allah an gane to kuma larabcin baya goyon bayan haka baya nuna haka ban ba cewa eh taubata nasuhin ba irin tuban naso sai aka ce taubatan nasuhan an gane ko tuba na gaskiya tuba na kwarai an gane ko yawwa to waɗanda su ne ayoyin da malam ya kawo a matsayin tsakure daga cikin ayoyin da ke bayanin umarnin Allah na ayi wato ainihin tuba a bar abin da ake na laifi a koma zuwa ga Allah da yin abin da yake bukata a yi na biyayya da ɗa'a to bayan haka kuma sai malam igoyo da hadisai wanda muka koma wasu waɗannan ayoyin da ya faɗa kafin mu shiga hadisan a dunkule ayoyin suna nuna mana tilascin tuba kuma tilascin na ya shafi kowa da kowa ba tilascin in wasu suka sun ɗauke wasu bane da Allah ya ce a tuba daga laifi duk wani mai laifi Allah ya ba shi dokar cewar ya tuba in wani ya tuba daga irin laifin da kake yi yake yi tubansa bai wadatar maka kamar yadda naka in ka tuba shi bai tuba naka bai wadatar masa ba ya shafi kowa to sannan kuma ba haka malamai suke cewa har wa yau waɗannan ayoyi suna sanar da mu cewa idan bawa ya tuba ga Allah subhanahu wata'ala ya bar laifin da yake hakan yakan zama sanadiyar samun rabauta duniya da lahira game da bawa bawan yakan tsira ya kubuta duniya da lahira daga kamun Allah ko kuma fuskantar matsala a gurin Allah domin Allah ya ce la'allakum tuflihun an fahimta ko to sannan kuma bayan haka sai mala ya ci gaba da wato ainihin kawo hadisai hadisi na sha uku a jerin gwanan hadisan da malam ya kawo a wannan littafi sha biyu sun gabata a babul ikhlas ga na farko a babul tauba in ka hada da na babul ikhlas na sha uku an abi hurairata radiyallahu anhu an karɓo daga sahabin annabi abu huraira Allah iya da shi ƙala ya ce samitu rasulallahi sallallahu alaihi sallama ya ƙul na ji manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa wallahi na rantse da Allah inni la astaghfirullah haƙiƙa ni ina neman yafiyar Allah wa atubu ilai kuma ina komawa gare shi da yi masa biyayya da barin duk abin da baya su fil yaumi a rana aktara min na marra fiye da sau saba'in rawahul bukhari imamul bukhari ya rawaici wannan hadisi sahaban hadisi tuni a hadisi na bakwai a jerin hadisan da mala ya kawo a wannan littafi mun yi bayaninsa muka ce shine mai suna abdurrahman bin sakhar wasu kuma sukan ce abdullahi bin sakhar addausi muka ce mutumin garin yaman ne kuma matsayi da darajar da Allah ya masa duk sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya shi wajen yawan hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dace da addu'a ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sakamakon haka Allah masa wannan baiwa gagaruma wannan a takaice kenan sai batun abin da ya shafi bibiyar hadisin da annabi yake cewa wallahi inni la astaghfirullah na rantse da Allah tabbas haƙiƙa ni ina neman yafiyar Allah to shine sai wasu malaman suka ce wannan cewar da ina neman yafiyar Allah sannan kuma sai ya goya da cewar wa a tubu ilaihi kuma ina tubar masa sai suka ce istighfari shine roƙon Allah ya share maka ya lullube maka ya kawar maka da abin da kai masa wanda ya wuce kenan annabi na cewa ina roƙon Allah ishare min dukkan wani abu da ya gabata na ba daidai ba wa atubu ilaihi kuma ina roƙonsa da abin da zai zo nan gaba na ba daidai ba ya share mu an fahimta sai zama cewar ba maimai ba ne Gaba farko tana magana akan abin da ya wuce gaba ta biyu tana magana akan abin da zai zo wasu malamai suka ce abin da hadisin ike nunarwa ke wasu ko malama suka ce a'a da cewar da i wallahi inni la astaghfirullah da kuma cewar da i wa atubu ilaihi da abu guda kamar ka faɗi magana ce ka ƙarfafa ta sakamakon nanata ta wajen nanata kuma sai nanata ta salon sake lafazin da i na farko a lafazi na biyu maimakon ya ce wallahi inni la astaghfirullah wallahi inni la astaghfirullah sai bai yi haka ba sai ce wallahi inni la astaghfirullah a maimakon sai ce wa a tubu ilai an fahimta suka ce da abu guda ne da istighfari da tuba da abu ɗaya sai dai sau da tari malamai sukan ce idan abu na iya ɗaukan ma'ana daban-daban kuma lafazin sun bambanta a ɗauke su daban-daban ya fi ƙarin ma'ana ya fi akan a ce abu ɗaya ne aka ta an fahimta ko to amma dai maganganun akwai su kowanne malamai sun faɗa kuma kowanne ne dai kai dai abin da kake bata Allah ya share ma laifinka na da ne ko kwana nan gaba ne bukatar dai bawa kenan eh ta ba haushe wai da ke cewa bukatar miji haji in kayi a karba <laughs> ko <laughs> to bayan wannan wasu daga cikin malamai suke cewa abinda ake nufi da gafarar zunubai ina ɗauke da salo biyu in ka ce Allah gafarta min zunubai na? Allah ya fi min abin da ne maka me kake nufi ne malamai suka ce yana daukan ma'ana iri biyu ma'ana ta farko kana cewa ne Allah share min laifuffukan da ne maka iza zama tamkar ba su ba ai ba shine karmar astaghfirullah an fahimta ko shine abinda wa atubu ila Allah take nunawa to game da wannan suka ce dalili da yake nuna haka hadisin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake cewa wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamfuha yi kokari ka bi mummunan aikin da kai da yin kyakkyawa bayansa sai kyakkyawan ya je ya share mummunan sai zama tamkar dama ba kai wannan mummunan ba da daga cikin kyan tuban bawa ya bar laifi ya koma biyayya biyayya sai ta share laifin wato sabo da zunubin da aka to suka ce shine ma'anar neman yafiyar Allah ma'ana ishare maka laifuffukan da kai kai ka ce rubutu aka akan allo gashi ana cewa wana wane ranar kaza ya saba mun ni ubangiji da yin kaza da kai abin kirki kace na tuba na daina ba zan koma ba to sai a share in an zo Allah ma ba komai an fahimci bayan. to sannan bayan haka kuma suke cewa ma'ana ta biyu in an ce gafarar zunubai abin ake nufi saboda abin da ake nufi da gafarar zunubai a ma'ana ta biyu da ka nemi Allah ya yafe maka ka nemi gafar ubangiji ka nemi ya karɓi tubanka abin da ake nufi da shi laifin da ka yi saboda kyan niyya da barin abin da kake na saɓan iju yadda laifin da kai ma a maka bonus ga raɓasa ya koma ya zama lada ne a canza maka shi ya rikide ya zama lada saboda yadda da abin da kai na tuba da kuma kyawawan ayyuka masu biyu. an fahimta wasu malamai suka ce to wannan shine ma'ana ta biyu da neman gafara zunubai da bawa yake wa Allah take dauka me dogaran su cikin suratul furqan Allah subhanahu wata'ala bayan ya yabi bayinsa na kwarai ibadur rahman ya ce su wanda ba sa tarayya da Allah ba sa zina ba sa kaza ba sa kaza na abubuwa na laifi sai ce wa man yafa'al zalika yalqa asama amma fa duk mai yin waɗancan abubuwan da su ba sa yi na shirka na zina to zai zo ya haɗu da Allah zai ga wato sakayyar laifinsa zai ɗanɗana kuɗarsa in ji bahaushe an fahimta ko to sai Allah yake bayani sai ce illa man taba sai dai wanda bayan yayi wannan katokara da wato faramfara ɓaramɓarama na saba wa Allah da laifi sai dai wanda ya tuba ina ma a yafe shi wa amana yi imani na kwarai wa amila salihan yi tsora da yin ayyukan kwarai yi bayan barin mummuna sai Allah ce fa ula'ika ire-iren waɗannan bayin yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat munanan ayyukan da suka ma Allah yana juye su ya mai da su kyawawa in ba Allah ba wa yake haka eh wa amala eh ya aikata aiki na gari eh an gane ko illa man taba wa amana wa amila amalan salihan ko fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat ire-iren waɗannan bayan Allah yana canza munanan ayyukan da suka yi ma da amayar musu kyawawa wa kana Allahu ghafurur rahima hakika Allah mai yawan gafara ne ga bayinsa mai yawan jin kai ne a gare su Allah ka ji kanmu ka gafarta mana to da muka kalli wannan shi ma fito mana da ma'ana ta biyu ta abin da ake nufi da gafara ta abin da ake nufi da tuba to bayan haka mazo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, a wannan hadisin har rantsuwa yace wallahi na rantse muku da Allah inni la astaghfirullah tabbas haƙiƙa ni ina neman gafara Allah ina neman yafesa wa atubu ilaihi ina komawa gare shi da aikin kirki da barin duk abin da baya so fil yaumi a din rana akthar min 70 marra fiye da sau 70 sai malamai suka ce ah ya wanda aka ce an gafarta masa laifukansa da suka wuce an gafarta masa wanda ma ba su zo ba ko ya kuma yake neman yafiyar Allah har sau sama da saba'in an fahimta ko ya kuma yake nufi da wannan an fahimci bayanin nake to shine sai malamai suka ce i eh, wannan neman yafiyar da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake tare da cewa shi wanda aka tsare ne daga yin laifin hakan ya faru ne don shar'anta wa mu al'ummarsa da muke da dandazan laifuffuka cewar mu tsayu da neman Allah ya gafarta mana to kuma ɗabi'a ta ɗan adam inda wani mai koyarwa inda wani mai yi wanda ya ganshi shi tsaf fiye da shi yana yi to ya fi ba karsashi da ƙarfin gwiwar shi ma fa ya kamata ya zaki to shine hikimar da sa manzo sallallahu alaihi wasallama yake wannan neman yafiya ta Allah subhanahu wata'ala fiye da sau saba'in a dan abu na biyu da malamai suke faɗa akan haka suke cewa kuma har wa yau abin da ya sa manzo tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yake wannan neman yafiya barkatai a durana saboda yabawa da godiya game da baiwar da Allah ya masa wacce bai wa waninsa ba a to wanda aka ce an gafarta ma abin da ya wuce da wanda zai zo kuma wasu ba samu wannan ba sai kuma ka shantake a to tunda an gafarta min kuma bari miƙe kafa a ba ya kamata kai tukuici ka nuna yabawarka da godiyarka akan wannan baiwar to shine manzo yake neman yafiyar Allah da kuma abin da malamai suke cewa wannan dama tarba ce ta dukkan annabawan Allah da manzanni akan haka suke shi ne yasa suke da ɗaukaka da matsayi fiye da sauran bayi in kana da tsarki kuma kullum kake yin abin da zai ƙara ma tsarki ai shi ne ka ci gaba ka zama wani abu amma in kana da tsarki ko ba ka ci gaba da tsarki ba tsarkin ka ba gaba yake an fahimta ko to haka suke duk gaba ɗayansu na farkonsu ga abin da Allah yake ce mana fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim annaba adam ya karbi kalma ya karbi wato ainihin koyarwa daga ubangijinsa ne nemi Allah ya yafe shi akan abin da ya faru da shi na cin bishiyar da aka tsawata masa aka hane shi shedan ya kai shi ya baro ya ingiza shi to sai wato ainihin ne mai yafiyar Allah Allah ya ce fata ba alai sai ya fe masa a shekaga halayya su ce haka tun ma na farko uban kowa annaba adam har wai kuma suke cewa mu dawo mu kalli annabi ibrahim kakan annabawa uba gare su me yake cewa rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allah ka sanya mu masu miƙa wuya gare ka kuma daga cikin zuriyarmu ma ka sanya wato al'umma wacce take mai miƙa wuya gare ka kuma ya Allah ka nuna mana wato abubuwan da muke gabatarwa gare ka na ibadu mu gan su ganin da zai mana daɗi watub alaina kuma ka yafe mu dukkan wasu kurakurai da sarrai muka ba da sarrai muka ba da kuskure muka Allah ka yafe kaga wannan neman yafiyar ta shafe shi ta shafi zuriyarsa in shi bai saba wa Allah ba in shi mai taka tsantsan din kai saba ne ai a cikin yaya da jikoki akwai masu yace watub alaina ka yafe mu innaka anta tawwabur rahim hakika kai mai yawan karɓar tuban bayi ne da yafe musu kuma mai jin kai ne a gare su ka yafe mana ka karɓi tubanmu to haka in ka koma wa ayon alkur'ani za ka tarar da neman yafiyar wato annaba da manzanni ga annabi nuhu na rabbi gifirli wali walidayya wali man dakhala baytiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minati wala tazidiz zalimina illa tabara haka haka zaka ta gani suna nan barkata to wannan yasa shi ma ya taho a kan turbar da sauran annaba da manzanni suke idan madar rana kan nemi Allah ya yafe shi fiye da sau saba'in to da dai ayoyi masu yawa sai abin da hadisin ike koyar da mu fiƙihunsa da kuma amfanin da muka samu sakamakon karanta shi malamai suke cewa wannan hadisin yana sanar da mu halaccin rantsuwa don ƙarfafa abin da kake faɗa ko da wanda kake gaya wa baya kwantan abin da kake gaya masa ai sahabban da annabi yake gaya musu ina neman yafiyar Allah fiye da sau saba'in ba sa shakka ba sa kokwantan manzo ne ko mu ma da bamu tarar da shi ba da ya wannan rantsuwar ai ba mu da kokwantan in yace ina neman gafara Allah ko bai ce wallahi ba ba mu da kokwantan mu babu shi to amma me yasa ya rantse saboda mu girman abun mu san darajarsa mu san ba abu bane na wasa mu dauke shi da kima da wato ani muhimmanci to ya halatta ka karfafa abin da kake so ka gaya wa mutum da rantsuwa don ya san darajar abin da girman sa da sa ya halatta wannan ba laifi ba a kirga ta cikin rantsuwar da mutum yake yawan yi wacce take bara ma'ana a wannan da ma'ana sannan bayan haka malamai suka ce wannan hadisi ina kwadaitar da al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da su zama masu tuba da neman yafiyar Allah saboda ga manzon su da aka ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah yana neman yafiyar Allah to ana cewa kuma ku kwaikwaye shi ku ci gaba da neman yafiyar Allah sannan wannan hadisi yana sanar da mu cewa yawaita tuba da neman Allah iyafe ka ka aikin nagartattun zaɓaɓɓun bayin Allah ne gashi alkur'ani ya gaya mana annaba da manzannin da suka gabata haka suke kuma wannan hadisi yana sanar da mutuwar annabi Muhammad ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan wannan turba yake to kenan ina gaya maka kai ma in ka ɗauki wannan salam istighfar ya zama abin yin ka duk inda kake to ka bi turbar annabawan Allah da manzanni sannan wannan hadisi na sanar da mu cewa ba laifi in ka san adadin abin da kake yi na neman yafiyar Allah ko kuma kana kirga abin da kake na neman yafiyar Allah ba laifi bane ya ce fiye da sau saba'in ai sai an san an yi saba'in din za a san an dora ko in ko ba a kai saba'in ba to ai bai zama sama da saba'in din ba ko saboda haka to in ka san adadin abin da kai na neman yafiyar Allah ba laifi bane ba matsala abin da ba a so idan ka yi kaje kana cewa yau sai na neman yafiyar Allah sau ɗari da kaza to a kake gayawa <laughs> wanda kai dan shi ya sani kuma shine mai karɓar tuban su waɗannan da kake yayata ba abin da ba su da katabus an fahimta ko to riya ake gudu ta shiga amma dan ka san adadin ba laifi ai an fahimci bayanin sai hadisin da ke biye da shi mala ya ci gabar cewa wa anil agar bin yasar kuma an karɓo daga agar ɗan yasar almuzani ɗan ƙabilar muzan radiyallahu anhu Allah ya yadda da shi قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane tubu ilallahi. ku koma zuwa ga Allah kuna masu barin saba masa da yin abin da yake so na biyayya wastaghfiruhu kuma ku nemi ya yafe ku laifukan da kuka da suka wuce fa inni tabbas haƙiƙa ni atubu fil yaumi nakan koma ga Allah ina mai neman ya yafe ni a rana mi'ata marra kamar sau ɗari rawahu muslim imam muslim ya wannan hadisi marawaici wannan hadisi ta ɓangaren sahabbai aka ga mana shine al'agharru ɗan yasar wannan shine sunansa wannan hadisin kawai aka rawaita nasa daga agar ɗan yasar imam muslim ya rawaici wannan hadisi nasu ana cewa da shi al-muzani ma'ana ɗan ziriyar muzan cikin jerin kabilun da ake da su ko rukuni-rukuni na gida-gida a cikin wato al'ummar larabawa da ke garin makka wasu kuma sukan ce aljuhani malamai suka ce da'ab guda ne diddin dangi guda ne ina ɗaya daga cikin mutanen madina ai mutanen kai makka da suka yi ƙaura zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Madina matsayinsa ya abokanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har Allah ya datar da shi da rawaito hadisin da yau gashi muna yi ko ba komai iya wanda suke cikin masallacin yana da ladansu da wanda lasifika ta kai wa ya ji hadisinsu banda wanda suka karanta kafin Allah ya kama mu karanta to ko wannan kada ya ishe shi matsayi da daukakar daraja kuma mutum ne mai kankan da kai dan ba su rawaita hadisi suke cewa sukan ce wani bawan Allah da ke da kankan da kai ya ce sai a faɗo wannan hadisi wannan ma matsayi ne a maka shaida da baka ɗauki kanka kowa ba kuma kai kamata musulmi ya kasance kowa ya shi kafafa da jin kai wani ne ba naka bane to ba ka tabbaci abin da kake an karba wanda kake ganin ba kowa ba kuma mai yiwa a gurin Allah ya fi ka an fahimta ko la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu wala nisa'un min nisa'in ala an asa an yakunna khairan minhun to haka ya kai faɗa ya fi ka guda nawa aka tunda dan ka fi ka yana ga kuma wanda kuke sa ba abun mamaki bane fi ka ina ga wanda kuma dama ya riga ka don ka ɗauki wannan salon sai Allah ya ka kai martaba amma kana jin wannan shi kuma sai ya kaskanta sai abinda hadisin yake gaya mana annabi yake cewa ya ayyuhan nas ma'anar haka ina kiran ya ku ko domin nas din da ya faɗa ai ba za iya sabbai bane hammu kira ne ga duk al'ummarsa yasa ya ce mutane da cewa ya ashabi wani ya cewa to ai sahabban ya ce ce ya ayyuhan nas ku al'umma ta ina kiran ku don wani al'amari muhimmi mai girman gaske tubu ilallahi wastaghfiruhu ku koma zuwa ga Allah kuna masu yi masa abin da yake so da barin abin da baya so wastaghfiruhu kuma ku nemi ya yafe muku abin da kuka yi wanda ya daga ya gabata sai manzo ya ce fa inni atubu ilallahi Allah fil yawmi mi'ata marra tabbas hakika ni ina neman Allah iyafe ni ina koma zuwa gare shi da yin abin da yake so don rana kamar sau ɗari sai wasu malamai suka ce e, i da wannan hadisi yake gaya mana da wanda ya gabata yake cewa ina neman yafiyar Allah fiye da sau saba'in sai wannan hadisi yake cewa e yana kaiwa ɗari an fahimta kamar ƙarin bayani yake in ya haura saba'in din yana kaiwa ɗari sara kamar ka kai ɗari babu laifi in kai cikon ka cika ɗari cif ce kayi wato ne ƙwarya guda ta neman yafiyar Allah babu laifi to yaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake neman yafiyar Allah tunda dai an gaya mana anan ina neman yafiyar Allah ina neman tuban ya karɓi tubansa yaya yake cewa a ya kamata ka sai da yake cewa don kai ma ka faɗa saboda ka dace a karɓa ma kamar da karɓa masa kada ya zama neman tuban ka kayi dan jabin neman tuba ba yadda ake ba ko ka faɗa wa kuskure to yaya shi yake yi ga abin da zai fito mana da haka sarari don mu fahimci wannan hadisi an karɓo daga sahaba annabi abdullahi dan umar allah ya yarda da su yake cewa kunna na'uddu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fil majlisi mun kasance muna kirga wa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a gurin zama guda da ya zauna mi'ata marra sau ɗari kuma muna jin yanzu mun kai ɗari a abin da muka ji manzo ya faɗa shi ba ma shi kaɗai ne isan adadin abin da yake ba sahabbansa suna jin ya faɗa suna tsinkayar ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza wasu suna kirgawa har suna gano cewa yanzu manzo ya kai ɗari ya yake cewa yake cewa yana cewa rabbi gifirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim rabbi gifirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim wannan salon daga cikin salon salon da manzo yake bin su domin neman Allah ya yafe shi gafarta masa laifinsa in ka dauki wannan kai lafiya lau imam abu dawud imam tirmidhi ibnu majah sarrawaci wannan hadisi banda shi an karɓo hadisi daga sahaba annabi abdullahi dan mas'ud Allah ya yarda da shi yace manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace man qala astaghfirullah wanda yace ina neman yafiyar Allah allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wanda babu wani abin bauta da cancanta sai shi kadai rayayyen da baya mutuwa tsayayyen da shi ke tsayawa kowa ba mai tsaya masa wa atubu ilaihi kuma ina komawa gare shi in ka faɗi wannan zuwa nan annabi ya ce gofira lahu dhunuba kowaye an gafarta masa zunubansa kagan kadan kasan wannan salon in kai an gafarta ma duka ai kaga lafiya lau in ka nemi gafara ma sai dai zama an ajiye maka kafin kai wani kuma gafara ta je ta haɗu da shi insha Allah yace wa in kana qad farra min az-zahafi koda ko wannan bawan yayi gudun fanfalaki in ji bahaushe a filin daga ya gudu wanda laifi ne gagarin yana daga cikin manya-manyan zunubai to a ce an zo ana yaƙi don ɗauka dinin Allah mutum ya ga wuta ce wuta bala'i ya bala'i isa takonsa ya ruga a guje ya yi laifi ba baga garimi daga cikin manyan laifuka to in dai irin wannan neman gafaran Allah zai share man laifinsa a sake maimaitawa annabi yake cewa wanda duk yace astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilay astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilay to wannan mana daga cikin salosalan da manzo ya koyar ana neman gafara Allah da shi cikon na uku bayan wannan wanda shi wanda muka gabatar imam abu dawud tirmizi da imam al-bukhari a cikin at al khabir sun rawaci wannan hadisi na uku kuma shine hadisin wato Ani, sauban Allah ya dare shi wanda imam abu dawud da imam tirmizi ibn majah imam ahmad suka rawaita shi kuma wannan yana cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in ya idar da sallah ta farilla kowace daga cikin sallolin farilla bai barin inda isallas ya ce astagfirullah astagfirullah astagfirullah sau uku to shi ma wannan yana daga cikin salon neman gafara Allah da ya yafiyarsa wannan shine mafi takaituwarsu ai kun ga kai tsawon waɗancan ba to kowanne kai falilla alhamdu an samu daga bakin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine karatu mu abin da muka dace Allah ba mu ladan sa wanda aka cikar da kuskure ko tuban harshe Allah ya yafe Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd wannan yake cewa assalamu alaikum malam to idan mutum yayi sama da ɗari ko kuma na yi dubu ya zama bida an fahimci tambayar da duk karatunmu da muka yi an ce manzo yana neman gafara Allah da tuba gare shi fiye da sau saba'in ruwaya ta biyu da makaranta kuma take cewa na neman gafara Allah sau ɗari to shi sai ya fiye da ɗari ya kenan ya wuce yadda manzo yake yi ko ku shida ma manzo daga ɗarin nan baya ɗorawa to hadisin da muka kawo na abdullahi ɗan umar mai cewa muna ƙirga wa manzo neman gafara allah ɗari a zama guda to iya zama guda manzo yake a tsawon rana ko kuwa yakan bar sahabbansa ya shiga gidansa ya yi wani zaman kuma ya iya barin su masu wanda ya bari yanzu a nan ya tafi wani gurin yi wani zaman ba su ko kenan yana nuna iya ɗarin yake tsayawa ko ku a wani gurin zaman zai iya ci gaba ya wuce ɗarin zai iya yi ah, to ai da muka kawo wannan ma da yake na guri guda sau ɗari ai kuma mun kawo duk sanda ya gama sallar farla ina cewa astaghfirullah sau nawa ya tsaya ya ɗari kenan an gani ko uku sau biyar sha biyar to ka yi ɗari da sha biyar ka yi dubu da sha biyar an gane ko ya halatta a idan ka zo na bayan sallah ka yi iya irin yadda manzo yi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah dai baka da maka goya da sauran zikiran da ake na bayan sallah an gane ko idan nasi ya zo a wani guri aka ce kaza ake to yin wannan shi ya fa'a eh. Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta